sallama da fatan alheri a gare ku da wannan maraicen laraba 30 ga watan maris shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a voa hausa.com ko kuma ta facebook a shahin voa hausa. A mai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na cikin manyan baƙin da za su halarci babban taron tsaron nukiliya. wato taron nazari da duba hanyoyin hana makaman nukiliya fadawa hannun da bai dace ba wai ma meye makamashin nukiliya kuma meye makamin nukiliya wato makamin ake magana ba makamashin gaba ɗaya ba akwai bambanci tsakanin makamashin da kuma shi makamin Shi ne wasu sinadarai na nukiliya wanda suka hada da uranium plutonium da su wani sinadarai na hydrogen wanda ake kira deuterium da tritium to ta hanyar su ne ake amfani da su a matsayin makamashi don a samar da makamashin shi kansa nukiliya da ake faɗa. to ku tsaya wai shin najeriya za ta ma amfana daga irin wannan taro akan makaman nukiliya sosai ko najeriya za ta karu saboda ai kullun mutum ilmi mai karuwa yake ko da ba mu samu ba muna fatan za mu samu kuma a cikin abubuwan da muke tunanin nan gaba mu ma za mu iya samu kuma in har Allah ya kai mu wannan din mun riga mun shirya Muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin dan iya akan ziyarar da ya kai kasar Habasha wato Ethiopia. Za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Jamila, Na'am, kika ce ɗan iya ya je Habasha? Ya je Habasha kuma ya samo labari. Wai, eh ashe bari mu karkade kunnen mu mu jira mu sha labarin dan iya. Gaskiya. <laughs> To a Facebook mun yi muku tambayar cewa a ganin ku me ya haɗa Najeriya da makamashin nukiliya ga amsoshinku. ku. Najeriya ta yi makwabtaka da Nijar kuma tana da arzikin makamashin nukiliya wato uranium. Shugaba Buhari mai zuciyar kawo ci gaba ne, akwai yiwuwar Najeriya na da niyyar fara amfani da shi ko don samar da wutar lantarki, don gudun kar a yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba a Najeriya da Afirka gaba ɗaya. Buku da ƙari, Najeriya ce giwar Afirka, saƙo daga Idris Mai Sallah Ibrahim. A gaskiya babu abin da ya haɗa Najeriya da makamashin nukiliyar, amma Allah ya sa ba wayo za su yi mana ba, saƙo daga Garba Gwagwarwa. Idan ana maganar makamashi, to an yi maganar nukiliya. Najeriya na amfani da makamashi wajen samar da wutar lantarki. da kuma waɗansu ayyuka na cikin gida. Don haka ba a cewa Najeriya ba ta da alaƙa da makamashin nukiliyar. Sako daga Mahmud Salihu ƙaura na moda. VOA a ganina abin da ya haɗa Najeriya da nukiliyar ai shine hanya mafi sauƙi. Wadda za mu samu wutar lantarki, sako daga Usman G. Jibril Funtuwa. zai je ya samo wa ƙasar makaman kisan 'yan Najeriya ne. Ai tun da ƙasa ta kaɗai ce a duniya mai makaman kashe 'yan ƙasar har kimanin dubu uku, amma cikin awa arba'in da takwas, amma ba ta da ko tanka ɗaya ta kashe gobara tir da wannan ƙasa wallahi da rayuwa cikinta gara mutuwa diba abin da sojoji suka aikata wa 'yan shi'a a zaria amma ji ƙoƙarinsa akan gobarar kano tir wallahi sai mun dawo daga rakiyar azzalumai mun bi allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam mai tsarki sako daga ishaka sulan maro yau da gobe shirin matasa manyan gobe da farko ina yi wa shugaban ƙasarmu Alhaji Muhammadu Buhari fatan alheri, Allah ya kai shi lafiya ya kuma dawo mana da shi lafiya. Haɗin Najeriya da taron kolin nukiliyar da za a yi shi a Amurka. Na ɗaya, neman tsarin ƙasarmu ga ta'addanci da 'yanta da ƙayar baya. Na biyu, mu ne uwa ga ƙasashen Afirka. Na uku, An kira shi shugaban ƙasar Najeriya don a ji kokensa kan matsalar Boko Haram don a tallafa masa da kayan yaƙi na zamani. Sako daga Kacalla Bukar Kesi Dambowa. Mu dai muna da kyakkyawan fata ga shugaba Buhari da mun yi imani da cewa ba zai yi abin da zai cutar da mu ba. Don haka wannan tafiya muna goyon bayanta ɗari bisa ɗari Muna fatan Allah ya dawo da shi lafiya, saƙo daga Kasimu Ladan ɗan Chadi. Najeriya muna da ƙwararru masana game da makamashin nukiliya, kuma muna da hulɗa da ƙasashe irin su Rasha da Iran da su India da sauransu waɗanda ƙasashe ne masu sarrafa makamashin nukiliya. Sako daga Ibrahim Lawal. Ai a ganina, Najeriya ta fi kowa bukata a wannan manufar taro, saboda muna bukatar dogaro da kanmu, bugu da ƙari. Akwai kuma inganta dangantakar diplomacy a sauran ƙasashen duniya. Fatanmu Allah ya kai mana baba lafiya kuma ya dawo da shi gida lafiya. Sako daga Ibrahim Sahabi. Yau da gobe, Najeriya ba abin da ya haɗa ta da makamashin nukiliya. Saboda haka muna kira da Baba Buhari ya fi kula da waɗannan Yahudawa kada su yi masa wayo. Sako daga Bala mai kayan miya Rano. Jamila. Na'am. Wallahi in na ƙara jin ƙauren na moɗan nan. Ƙauren na moda. Ihe. In na ƙara jin ƙauren na moɗa zan kwaɗa miki moɗar garin rogo ɗaya a gidan nan sai kin cinye. Amma ba ki da cewa na ma san me moɗa? E kin san moɗa amma da in na ƙara jin ƙauren na moɗa. na moda. Yawwa, to mu ci gaba. To masu saurare ga zauren matasa kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da abokan tattaunawarsa masana akan wannan batu na nukiliya. Profesa Kamilu Sani Fage masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya a jami'ar Bayero ta Kano da kuma Dr. Musa Muhammad da aka fi sani da Dr. Abba Fage. Makadashin farfesa na chemistry ne wato ilimin har harhaɗa sinadarai a tsangayar nazarin har harhaɗa sinadarai ta jami'ar Bayero. duka anan kano za mu tattauna da su ne a takaice dangane da taro da aka shirya a birnin washington dc na kasar amurka dangane da batun makamashin nukiliya da za a yi taron koli kuma a wannan karo ko a karan farko najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari zai halarci wannan taro wannan shi ya kama gabar wannan tattaunawa ana maganar makamashin nukiliya nukiliya galibi in aka ce makamashin nukiliya abinda da ke zuwa eh, zukatanmu shine makamin nan dai mai hadari da ake cewa na kare dangi to amma masana harkokin suna cewa akwai wani alfanu a tare da wannan sinadari da sauransu to amma tun daga dr abba fage za mu ji wato mukaddashin farfesa a wannan bangare na har hada sinadaran eh, chemistry to za mu ji shin fahimtar da muka yi wa sha'an na makamashin nukiliya shine na kare dangin nan kawai ko kuma a akwai dai wani alfanu da yake samarwa ga rayuwar biladama assalamu alaikum masu saurari watan shi makamashin nukiliya abinda ake kira makamashin nukiliya shine wasu sinadarai na nukiliya wanda suka hada da uranium plutonium da su wani sinadarai na hydrogen wanda ake kira deuterium da tritium to ta hanyar su ne ake amfani da su a matsayin makamashi don a samar da makamashin shi kansa nukiliya da ake faɗa shi kuma wannan makamashin nukiliya da ake faɗa ana samar da shi ne ta hanyoyi biyu watan nuclear fusion abinda ake kira nukiliya fusion watan ah, tarwatsa ta sinadarin nukiliya tarwatsa ana nufin shi sinadarin nukiliyan kwaya ɗaya yakan tarwatsa ya haifar da wasu sinadarai na nukiliya kwaya biyu ko uku ko sama da haka wanda ta eh, hanyar haka ne ake amfani a yi makamashin eh, eh, bom na atomic bom wata makamashi na kare dangi ko kuma a yi amfani da shi wajen samar da wutar lantarki ita kuma hanya ta biyu ta nuclear fusion watan gamayya kenan ta irin wannan 'yan ƙananan sunadarai na nuclear ita kuma ana amfani da ita ne wajen samar da shi ma wani makamashin na nuclear wanda ake kira na uh, hydrogen bomb wanda wannan bom har ya fi na atomic bomb wanda ake kira na kare dangi har ya fi shi hadari to shi ma wannan hanya ta biyu ta fushin, to ta yanda ake samar da ita kenan ta hanyar gamayya na ƙananan da kuma tsantsar zafi ana buƙatar tsantsar zafi shi yasa za ga cewar ba kowace ƙasa ba ce take mai ƙaramin ilimi na kimiyya take da ikon iya samar da wannan ainihin bom in ba za ka manta ba 'yan kwanakin bayan nan an sha fama da koriya wanda take cewa ta sami wannan bom har su manyan kasashe masu ilimin abin suke ganin bata kai ba saboda in za ka iya duba kamar yanayi na yanzu da muke in aka ce matakin eh, zafi ya kai digiri celsius kamar 39-40 za ka ji wayo wayo kowa yake yi to shi ko wannan kimiyya ta nuclear fusion tana buƙatar har a kai mataki na zafi har miliyan goma sha biyar kafin a iya samar da shi so kaka uh, makamashin da zai bada wannan ba karami ba ne ba kuma karamin aiki za a yi mashi ba wai dokta muna da wannan makamashi na nuclear a Nigeria. eh makamashi na nuclear a Nigeria ba za a ce ba a da shi ba amma ba ta hanyar samar da shi na watan aiwatar da bom na ƙare dangi ba ko kuma wutar lantarki muna da makami waɗannan sunadarai na makamin nukiliya a makarantunmu haka nan wanda muke yin gwaje-gwaje don a nuna wa ɗalibai yadda suke da yadda suke aiki amma akwai yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya wacce tun da ga irin haɗari na shi wannan sinadarai na nukiliya kamar bom da aka jefa a cikin japan a can nagasaki da hiroshima in baka manta ba ganin wannan mummunan banna ya sa duniya majalisar ɗinkin duniya ta haɗa duka ƙasashen da suke mambobinta kan cewar duka wanda suke sun mallaki wannan makami to kar su ƙara daga kan wanda suke in ma son so ne su rage ko su ainihin lalata su wanda kuma ba su samu ba yarjejeniyan nan ta tsaya a haka kada a taɓa bari su samu shi isa za a ga yanzu duk ƙasashen da ke yunkurin sai sun samar da shi za a ga duniya tana masu ca saboda yarjejeniyar da aka ainihin kulla. Um, Kamil Sanufagi don haka dama muka shigo da kai wannan zaure. domin yanzu ga dr abba yana magana cewa majalisar ɗinkin duniya an rattaba hannu akan wata yarjejeniya cewa ta dakatar da cewa ƙasashen da wato ba su da shi wannan makamashi kasu shigo wato kasa samar da shi waɗanda kuma suke da shi su tsaya a inda suke amma idan ka saurari tattaunawa mu da dr abba ya ce fa najeriya ba ta da shi illa iyaka kawai dan wanda suke gwada wa ɗalibai yadda abin yake don haka me za a iya cewa shugaban najeriya kanas ta kano ko kanas ta najeriya zai tafi daga nan zuwa amurka ya je wannan taro bayan ga waccan yarjejeniya da aka sa amma mu sani eh, ita najeriya ta sanya hannu a waccan yarjejeniya tukunna na a najeriya tana cikin kasashen da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar hana yaduwar shi makamin nukiliya wato makamin ake magana ba makamashin gaba ɗaya ba kamar yadda dokta ya bayani akwai bambanci tsakanin makamashin da kuma shi makamin makamin shine wanda ake amfani da shi wajen yaƙi wajen karkashe mutane amma makamashin shine ne wanda ake yi da shi wajen kawo ayyuka kamar irin su lantarki su eh, ma'aikatu daban-daban wanda ake amfani da shi kirkiren fasaha to wannan yarjejeniyar ta ɗan bar iya wannan ƙarami ba amma wanda aka hana wanda za a yi amfani da shi wajen cutar da al'umma don haka ne ma kasashe da yawa suka sa hannu wanda najeriya tana cikin wa'anda suka sa to zuwan najeriya wannan taro zai yi wani dan alfanu idan muka dubi fuskar irin abin da za a samu ba daɗewa majalisar ɗinkin duniya ta nuna goyon bayanta ga ƙoƙarin najeriya na yadda za a samu misali kyautata hanyar wutar lantarki ta wannan tsari don haka zuwanmu zai iya taimakawa ta wannan fuska ya sa najeriya ta ci gajiyar amfanin wannan har a yarje mana har kuma a taimaka mana a bamu wato fasahar yadda za a yi domin yanzu kamar yadda dokta ya faɗa muna ɗan ƙanana ne abubuwan da bai taka kara ya karya ba inda ake koyar da shi a makaranta amma fasahar a yi shi har ma a kai ga irin misali wajen cin gaje shi wajen ta fuskar lantarki ai ba mu da irin wannan ɗin ko da muna da shi ba wani zurfi ya yi ba don haka wannan zai taimaka wajen yarjejeniyar mu shiga wancan sannan kuma zai ƙara taimakawa da goyon bayan da muke da bayarwa cewa na hana yaduwar shi makamin nukiliya din shi wancan mai hadarin wanda shi ya sa za ka ga duk ƙasashe da suka yunkura wannan ake amfani da shi a tausasa su a danne su suki kamar yadda ake ta rigima koriya ake ta rigima iran ah, wanda aka yi ɗan shiru sai dai kamar pakistan da india wa'anda suka yi amma duk wannan zai ba da tabbacin cewa waccan yarjejeniya da muka yi ɗari bisa ɗari muna kanta shine amfanin da za a samu jamila na'am kin ji sunayensu sosai farfesa kamilu sani fage mm. da kuma wani farfesa dr abba fage mm. kuma ga jamila kabiru fage to ku yan fagen nan kin san muna da hangen nesa <laughs> jamila amma magana ta gaskiya amsoshin tambayar mu kin ji amsoshin da mutane suka suka bayar gaskiya abun wata amsa da wallahi masu sauraron mu ba daƙiƙai ba ne mutane ne masu ilimi masu nazari kuma dama ce ba su samu ba da an ba su dama wallahi da an ga mamaki gaskiya gama bari ma an dan karanto kaɗan daga cikin yawwa akwai waɗannan da ke bibiye da mu a ke bibiyan mu kai a facebook kai tsaye mm. muhammad awal abba ya ce Ƙasar da ta kasa dogara da hanyoyin samar da wutar lantarki na ruwa da iskar gas yaushe za ta iya samar da makamashin nukiliya? Ya za mu iya kiyaye shi a yadda mu ta ɓaci da masu ɓannata bututun man fetur? Ya kamata Buhari ya mayar da hankalinsa wajen abin da 'yan Najeriya suka yi bukata kawai. wannan in ji mm. muhammad awal abba wato yana nufi kenan ba a ma samu yadda za a amfani da ruwa da iska da rana eh, ba sosai to amma shi kuma abubakar ahmad roni sai ce hmm, lallai ra'ayi riga ina mamakin mutanen da suke kalubalantar makamashin nukiliyar da ake batu a kai ya kamata mu fahimci cewa yanzu duniya ta ci gaba ana amfani da solar energy wato makamashin hasken rana ko mm. da wannan makamashin a samar da wuta ba kamar yadda muke da hanya ɗaya ta samar da wutar ba idan a yau kayan ji ta kafe a najeriya sai dai mu koma labarin da muna da sai dai mu koma <laughs> labarin da muna mu koma labarin da muna da wutar lantarki mm, gaskiya to irin irin waɗannan bayanai kamar yadda na ce miki ma sauraron mu ba da ƙiƙai bane dama ce dai ba samu ba sosai To, kun ji tattaunawar mu a zauren matasa. To, ministan tsaron ƙasar Najeriya Janar Mansur Muhammad Dan Ali mai ritaya na daga cikin manyan jami'an gwamnatin Najeriya da suka share ma shugaba Muhammadu Buhari hanyar zuwa wannan babban taron tsaron nukiliya. Kuma Ibrahim Alfa Ahmed wato abokin aikinmu ya zamna ya tattauna da shi a nan sashen Hausa na murya Amurka. taron da ake shirin gudanarwa a nan birnin washington wato taron nan na tsaron makamashin nukiliya a akwai wata rawa da ma'aikatar tsaron najeriya ta takawa a cikin wannan taro da za a yi ne eh muna ciki da akwai mutane mu da suka zo eh, tare da su kamar eh, da na ce ma shugabanmu babbanmu Muhammadu Buhari ya zo kan zai zo kan wannan magana din abu ne wanda ya shahidu duniya jiya jiyan na aka ake magana an kama wani jirgi a Egypt wanda suka yan ta'adda to ana ganin cewa idan har aka bari mutanen suka ka irin wannan nukiliya ko wani abu kaga duniya eh, ba za ba za ta yi mana kyau to shi yasa ka gani kasashe da yawa kowa ya damu kuma ana ganin rawar da Najeriya ta kai yi akan yan ta'adda shi yasa suka nemo mu ma mu zo mu ba da shawarwari akan yadda muka ganin cewa zai ko da yake dai mu ba mu nisa ba wajen wannan eh, hanya amma dai akwai abubuwan da muke iya ba da shawara ta hanyar da za a iya kau da waɗannan ta'adda kan su kai ga irin waɗannan makaman. Akwai kana jin cewa wani abu da Najeriya za ta amfana da shi daga irin wannan na tsaron nukiliya tun da yake mu ba ma da makamashin nukiliyan ba ma da masana'antu. Ai sosai ko Najeriya za ta karu saboda ai kullun mutum ilmi mm. ya karuwa yake ko da ba mu samu ba ma muna fata za mu samu kuma a cikin abubuwan da muke tunanin nan gaba mu ma za mu iya samu kuma in har Allah ya kai mu wannan din mun riga mun shirya kamin su su zo su sami irin waɗannan abun ga mun riga mun ɗau matakan da za mu iya kakkare waɗannan abubuwa so hmm. abun da najeriya za ta karu a kai kenan kuma kakkamanta ai mu ma muna da ƙwararru 'yan najeriya da suke cikin waɗannan wuraren hmm. eh. a wata babbar matsala da irin tashi-tashi hankulan da najeriya take fama da su aka samu ya haddasa shine kamar batun yaɗuwar makamai a cikin najeriya akwai wani abu da kuke ne na tabbatar da dakile bazuwar makamai da eh, na kamar da ake ganin su gaskiya ne akwai kwamiti na um, ma'aikatu da suke mm. yanzu a kai kuma mu ma a kan tsaro muna da wannan kamar masu intelligence abin da namu defense intelligence agency waɗanda su ma mun ba su damar cewa duk su dinga bi gida gida gida haka ana bi ana surveillance inda mutane eh, suke da makamai a su a kama amma in ka tuna ahummal a ba'isin duk waɗannan makaman duk tarwatsewar makaman libya ne shine suka samu suna ta ƙaƙaruwa suna ta bi ta hanyoyi har suka yi kawo muna a ƙasanmu to bodojinmu da kuma eh, ma'aikatan tsaronmu za su muke neman mu ƙarfafa surveillance da kuma kumen ah, ko za ka ce mai ka ce abubuwa da kamar na da neman bayani muke son mu karfafa tsakanin ma'aikata na da ta zaman gida damin kare gida harkokin cikin gida mm. muna nan muna kai muna duba irin waɗannan abubuwan insha Allah eh. a ƙarshen na san dai kana da <coughs> saboda <coughs> abubuwa da yawa da ke gabanku batun matasa kamar akasarin mutanen Najeriya fiye da rabin al'ummar najeriya duk matasa ne yan kasa da shekara 25 ko 24 da makamantansu akwai wasu matakai ne da kuke ɗauka idan kun kama irin waɗannan matasa da ake zargin 'yan boko haram ne kamar na ku yi ƙoƙarin sauya musu tunani domin kada su rika rungumar irin wannan aƙida ta tsageranci yana cikin abubuwan da za mu tattauna gobe na radicalization kamar a hidda aƙida akida yawa ta tsageranci ta a kan matasa abu ne shi irin wannan dama ka gane in ya faru ba ɗaya rana za a hidda shi ba sai an mai da su kamar makarantu shi yasa muke neman irin NGOs da sauransu su dinga zuwa suna ba da ƙa'idodin lakcoci da sauransu waɗanda za su fidda juya ra'ayin mutane daga waɗannan irin abubuwan da suke damu yara kamar yadda na ce wannan ba je aka fara ba amma dai muna ƙoƙari irin waɗannan ƙa'idodin ko waɗannan abubuwan da suke cikin matasa a ita masu mm. ta hanyar da za a yi kuwa sai ka ba su aiki don wanda an ce zaune gari banza ko kuma wanda yake zaune bayan komi ba abin da yake tunani sai abin da ya shigo a gaban shi so da sauƙi mutane na samu suna sauƙi saboda ba su da aiki mm. suna kaka masu suna koya masu waɗannan al'adun na banza amma wannan gwamnatin mm. allah ya taimake mu shugabanmu ya alkawari cewa za a ba ma'aikata aiki kamar yadda na faɗa ma yanzu ga 'yan sanda an ce za su ɗauki dubu goma hmm. mu ma muna kai akwai wurare da yawa kuma ana ganin gwargwado ma'aikatan nan za a koya yaran nan za a koya musu aikin hannu hmm. ta hanyar da za su samu abin yi ya hidda musu da su hita irin waɗannan ah, ƙa'idojin na banza da ake koya musu hmm, haka ne to a ƙarshe minista ban sani ba ko wani abu da kake so kamar karin bayani a kai wanda ban maka tambaya kai ba bayani guda ne ina mai matukar farin ciki nake cewa kamar yadda na ce mu gode wa shugabanmu shugaban mu cewa koyaushe yana samu hanya ta gari kuma gwargwado ya yi alkawari cewa 'yan najeriya za su ga sa'ida a dai ba shi lokaci to haka nima ina ƙara cewa 'yan najeriya su ba mu lokaci insha allahu abubuwa za su zo abubuwan da aka bata shekara da shekaru ba za su iya gyara su ɗaya rana ba mm. so ni abin da nake cewa yan najeriya mu ƙara hakuri in allah ya yarda allah zai kai mu nuna mana kuma mafita wato dai kana albishir ne ma yan najeriya cewa insha allah da nan gaba kaɗan za ga saukin wannan matsala da ake fuskanta ta cikin yadda ubangiji na gode haka ne to jamila <laughs> da ko wasu mafi da suka sake magana yanzu a facebook shine ai shine ga jibo ko jema ku ne ko jema ku da fatan dai na haɗu sunanka daidai kai haƙuri malam jibo ya ce a yanzu dai najeriya ba ta tunanin wani abu shi nukiliya mu ɗau menene aha e, ba ta tunanin wani abu shi nukiliya mu samu dai zaman lahiya sai aminu wai bombiyo ya ce hangen nesa kenan nukiliya ba maganar yau yau ba ne magana ce ta nan gaba saboda haka dole Najeriya ta zama mai hangen nesa kana kuma ta shirya makanta. Kwarai da gaske. Yawwa. ya ce wai tsaro to ai ana son ne kada wannan abin ya fada hannun sosai magana tsaron da ake kenan ba saboda waɗannan makamai idan suka fada hannun waɗanda bai kamata ba kamar 'yan ta'adda za a yi ɓanna. Mm. yawa to Jamila sai ina yanzu. Yanzu kuma sai ɗan iya yau fa ɗanya ya kai ziyara ƙasar Habasha wato Ethiopia kuma ya ga abubuwa ga Isa Lawal Ikra da labarin ɗan iya. sanye da wasu fararen kaya kar na hangi dan iya na ce dan uwa kayi kyau kamar ka dawo daga saudiya ya ce na ikara kai dai ka san na je habasha wato ethiopia da farko dai na ɗauka zan yi zama ne irin na wanda yake kan kaya amma sai gashi na saki jiki ko ina na wataya kuma na lakanci duk da an ce ethiopian na bayan nigeria amma fa nigerian na da aiki gaya idan har tana so a ci gaba da kiranta giwa a wannan nahiya don kuwa gaskiya gaskiya abubuwan da na gani a habasha sun sa na yi wa kaina wata tambaya cewa anya kuwa game da ci gaba Najeriya ta shirya na ce dakata dan iya wai me ya burge ka na ga har kana neman wuce gona da irin da ya kamata ka shuka don kuwa kasar ka ta haihuwa ce kake ta nema ka soka dan iya ya ce to ko da yake kada ka ce na ki barin ka ka sauka kaga kamfanin jiragen saman Ethiopia kowa ya hau sai ka je na san barka mu ko Najeriya ko ɗaya babu sai tsabar fuffuka sannan 'yan kasar ta habasha wato ethiopia akwai bin doka shi yasa har muka je muka dawo ba mu ga wani tashin hankali ba ko da na wasan duka kuma duk da talaucin 'yan kasar ba sa sha'awar satar kayan wani balantana ka ce idan sun ga ya aje za su ɗauka kaga kuwa ai dole idan zan faɗi gaskiya in ce nigerian fa ya zama wajibi ta farka na ce to dan iya me yafi baka sha'awa a kasar ta ethiopia ne har kake ta wannan marari ya ce na ikar na lura mafi akasarin 'yan kasar mata ne da samari kuma kowa gari ya waye za ka ga yana ta sauri saboda kowa yana da abin yi kuma yakan yi shi ne cikin marmari sannan wani abu ma da na zauna na yi dogon nazari shine gidajen su fa babu irin karafunan nan masu kare duk wani mai shiga wai don gudun kare sharri mu kuwa ka ga nan da tagar da kofar duk za ka ga sun sha ɗauri ko dai da bakin karfe ko kuma da rodi kamar dai gidan yari kuma ka ga na lura ma game da son tara abin duniya sun fi mu haƙuri don ka san fa mu 'yan Najeriya mun riga mun yi kaurin suna wajen dogon buri. Na ci to dan iya mu ma sai mu yi addu'ar Allah ya shiri gabanin mu su kaurace wa duk wani nau'in zalunci su kuma samu ikon hana duk wani ha'inci. Ma'aikatan kasar kuma Allah ka raba su da mugun kulafuci don ka san fa shi ke haifar da cin hanci. Mu kuma talakawa Allah ya sa mu zabura don gujewa lalaci don shi ke kai mafi akasarin mu ga tumasanci. Kaga dan Adam ya zubar da duk wani mutuncin da yake da shi kamar bai da yanci a maimakon haka kowa ya miƙe mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don sai mun tabbatar da mun fatattaki talauci kuma kada mu yadda wasu su haɗa mu faɗa da sunan bambanci ta yadda kowa zai gane babban mafita ita ce kullum gari ya waye kawai mu ba zama neman na kalaci. Jamila? Na? Kin ji dan iya a Habasha. Naji, ya je Habasha. Eh sosai. Har ya kama na. Ah, gashi nan ko. Gashi nan. Ga Daniel yana ta rawa. To ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Cornelius da kuma waɗanda suka bi mu kai tsaye ta Facebook kamar Sufiyan Dahir, Usman Sabo, Salisu Musa Sadau, Abubakar Abdullahi, Shaibu Shep, Yusuf Alhaji Sale da Abubakar Ahmad Roni muna godiya sosai masu saurare sai gobe da izinin Allah Halima Jumrau ke sallama da ku. Muryar Amurka yau ta tantance